واستغفروا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ ولن يزيغ عنها إلا هالك أو ضال فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أنواع مسلمين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da shan ruwa kuma Allah ya karbi ibadojinmu gaba ɗaya a wannan wata da dukkanin watanni ya azurta mu da dacewa da alkhairan da ke cikin wannan wata ya kuma azurta mu da nisantan miyagun abubuwa a wannan wata da kuma dukkanin watanni Allah akan haka mai iko ne Allah kuma ya samu dace jelar raƙumi yau za mu fara da jelar raƙumi kafin fara tafsiri jelar raƙumi kun sani <clears throat> wani shiri ne ko wani tsari ne da wannan makaranta ta tafsiri ta ramadan take yi yi wa mutane bayanin matsayin sahabbai na annabi muhammadu darajarsu falalarsu alkhairansu waɗanda su ne gada tsakaninmu da gane musulunci tunaka muka sanya ma wannan shiri yawanci ƙarshen tafsiri muke ɗauko sahabi ɗaya biyu uku hudu da sahabiya don ƙara faye cewa al'umma sanin waɗannan bayan Allah don wanda zai shiryu ya shiryu akan hujja wanda zai ɓace ya halaka ya je ya halaka ɗin li ya halika man halaka an bayyanatin wa yahya man haya an bayyana wa inna Allah la samiyun alim to mun mai da wannan shirin insha Allah farko-farkon tafsiri da yadda Allah ah, in mun sawa mun yi sai mu karanta tambaya ita tambaya ya danganta ko dai a farkon tafsiri ko a ƙarshe wannan ya danganta amma zan fi so zamanto a farkon saboda tattara tambayoyin a yi nazari a kansu kafin ba da amsa Allah ya samu dace jelar raƙumi bahaushe ce me ta yi nisa da ƙasa a yi matsayin sahabbai ya fi ƙarfin a taɓa wanda ya ce zai masamaniya kaki ya jarraba zai ɓata fuskarsa wanda za mu magana kan yau a gurguje shi ne sahabin nan da kusan kowa yana jin sunan shi don ma littafi wani marubuce a kansa musamman a abdullahi ibn abbas hayatuhu wa tafsiruhu wanda mawallafin Dr. Adil Hassan Ali yayi saboda muhimmancin abin da ke ciki zan dauko a gurguje ko da sama sama ne wane ne Abdullahi dan Abbas har akan ce dan Abbas ya ce dan Abbas dan Abbas wane ne har wasu ma kan fake da sunan shi a danganta masa abin da ba shi yayi ba misali wani tafsiri tanwirul miqbas wannan ba na dan Abbas bane kawai an dai fake da sunan shi ne aka so a ci kasuwa a ce tafsirinsa abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi ne abdullahi dan abbas dan abdulmuttalib dan hashim dan abdumanafin dan kusai abul abbas a lokaci guda kuma aka ce da shi abul fadl alkunyarsa kenan alhashimi ba hashimin dangi ne kuma shi dan baffan manzon Allah ne dan baffan manzon Allah ne yana da ƴan uwa guda tara kuma kowanne daga cikin cinyewansa guda tara ya mutu a garuruwa daban-daban kamar a ce kana da ƴan uwa guda tara ɗaya ya mutu a lagos ɗaya a kano ɗaya kaza kaza a garuruwa daban-daban misali abdullahi dan abbas an haife shi allah ya kara masa yarda kafin a yi hijira daga makka zuwa madina da shekara nawa shekara uku ana saura shekara uku a yi hijira aka haife shi ibn abbas kenan kaga yaro ne annabi sallallahu alaihi wasallam inda zan tambaye ku bayan an ba shi manzanci yana ɗan shekara arba'in manzan Allah ko sallallahu ya kuma zauna a makka shekara goma sha uku kafin ya hijira kenan a lissafi annabi na shekara nawa aka haifi ɗan abbas kun da ji bayani abdullahi ɗan abbas ana saura shekara uku a yi hijira aka haife shi manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa wa sallama bayan an bashi annabci yana shekara 40 sai dai shekara 13 a maka kafin yayi hijira kenan yana shekara nawa aka haifi dan Abbas na'am 50 daidai dai ko ko yake da uku 50 daidai to shi kuma dan Abbas lokacin manzon Allah yana shekara 63 ya rasu yana shekara nawa kenan shi kuma na'am a a 16 madalla dan ga uku kafin hijira ga kuma 13 a baya yana yaro ashe duka duka 15 13 16 yana dan shekara 15 ko kace 16 dududu manzon Allah ya bar duniya kun ga yana yaro na? sha uku ne? mun ce fa an haife shi kafin a yi hijira da shekara nawa a lokacin manzon Allah da shekara nawa hamsin to ga wannan ainihin ukun aha aka hijira to shekara goma sha uku wannan haka ne amma wasu na cewa a'a duka duka shekara goma sha biyar ne talakulli halin kila saɓani ne cikin ruwayoyi abdullahi ɗan abbas ke ina fata an gane ko wannan babban mutum abdullahi ɗan abbas kun dai ga dangantakarsa da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mahaifinsa dai kunji mahaifiyarsa kuma ana kiranta lubabatu bintul harith lubabatu Erwa al-harith sunan mahaifiyar abdullahi dan abbas kenan za ku samu nan cikin siro alamin nubala na imamu zahabi misali da irinsu isaba na imamu bin hajar tamizu sahaba da kuma albidaya wan nihaya nawa al-allama ibn kathir dimashqi da irin su usdul ghaba kutubi yani kathira tarajim masadin tarjamarsa abdullahi dan abbas wato mahaifiyarsa nubabatu bintul harith ‘yar uwar matar manzan Allah ce domin mahaifiyarsa lubabatu el alharis yar uwar maimuna ce yar alharis matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi dan abbas <clears throat> yana da darajoji ta fuskoki kamar guda uku farko dai kaga akwai darajar dangantaka shi dangin manzon Allah ne na biyu ga darajar karatu da ilimi rumbun ilimi ne shi musamman idan ka ce tafsiri sannan ga dangantakar wato ainihin mai ga dangantakar ibada da taqwa inda za mu ɗauki doguwar magana tunda duk wannan tafin a kansa ne kaga ba za mu iya karanta nan bayan su gaba ɗaya abdullahi dan abbas in abin mu ɗauko misali kamar iliminsa ne a gurguje wato sayiduna umar ya taɓa tambayar sahabbai ya ce cikinku wa zai ba ne lokacin da allah saukar da idaja a nasarullahi wal fata sai ce me ake nufi sabai suka ce ai kawai Allah yana umartar mu ne in aka samu nasara mu yi istighfari sai Umar ce dan Abbas ya haka fasara take ce a sai ce ai wannan sura tana nufin rasuwar manzon Allah ta zo ne kun gane ko Imam al-Bukhari ya fitar da wannan cikin Kitabul Maghazi babu maradin nabi haka yi tarjaman wurin wa wafatuhu wa wafatihi haka kuma ya fitar da wannan kisa cikin kitabu tafsir babin da ke magana kan idza jaa nasrullahi wal fath haka imamu tirmidhi sun fitar da wannan kisa har ɗaya daga cikin sahabai ce ya sarkin musulmi umar ya za ka ringa kawo mana yaro sa'an ɗanmu yana shiga cikinmu sai ce kai ai wannan yaron ya san abin da buku sani ba an ce wanda ya wannan korafi shine abdurrahman ibn auf allah ya kara musu yadda dan abbas an ce mutum ne jika jika in ya zauna to gun mutum biyu yake zama gun mutum biyu shi kadai kuma dogo ne mai kyan fuska har umar yana cewa anta la asbahu fitiyanina wajhan kai dan abbas duk kafin matasan mu kyawun fuska amma akwai jiki babu kuma ragwanci ka san lokacin in mutum ya jiki kuma sai zama na irin maroto kuma misali to shi ga jiki amma kuma akwai azama akwai himma yana da kwakwalwa yadda ka san subhanallah ta fi ƙarfin kwamfuta shi yasa almajiransa wajen tafsiri suka yi fice irin su mujahid ibn jabr ya ce na karanta tafsiri gun dan abbas daga farkon littafi zuwa ƙarshe duk wata aya sai na tsayar da shi in ce kai min bayani abdullahi dan abbas shi ne roito wannan hadithi fitacce wanda al'imamul bukhari ya fitar da shi cikin kitabul wudu babu qira'atul qur'an sannan kuma ya fita cikin kitabul witr babu ma ja'a fil witr haka kitabul amal yani hadisi ne tabbatacce inda dan abbas ke cewa wataran ina so in san yaya ibadar manzon Allah sai na je na kwana a ɗakin uwa mahaifiyarka ya sunanta da hausa gogo kenan ko to sai na je na kwana a ɗakin gwaggona wace ce maimunatu bintul harith yar uwar mahaifiyarsa lubabatu bintul harith yace sai na kwana a ɗakin kuma annabi yana ɗakin a ranar to sai na ga yanayin ibadarsa to da in ka ji malamai sun ce eh sallar dare raka'a goma sha uku ce sabanin ruwayar Aisha raka'a goma to suna nufin wannan hadithin ne hadithin dan abbas da yake magana raka a goma sha uku Araftun abdullahi dan abbas na gaya muku lokacin da manzo Allah ya badduna yana yaro dududu sha biyar shekarunsa in ka tafi alsafin ma sha uku ne amma ya kai sha biyar abdullahi dan abbas mutum ne mai tawadu'u mai yawan kuka yana da zantuttuka na hikima wanda ba za mu kawo su ba a yanzu tunda hikimar kawai tunatar da mu matsayin waɗannan bayan Allah da suka yi gwagwarmaya wanda duk wanda ya samu musulunci sahabai suna da bashi a kan shi don sai da abin ya bi ta kansu da haka malamai ke cewa su kansu sukan musulunci ne inna ta'ana fi naqili yastalzimu ta'ana fil idan ka soki transmitter wanda ya dauko maka qur'ani shine a taan filman fil wannan sukan yastalzimu ta'ana fil yana wajabta wanda ya dauko maka musuluncin ma ka soke shi Allah ka tsare mu da bata bayan shirya Abdullahi dan Abbas shine ake la'akari a matsayin baban khalifofi na banul abbas kuma shi kuma wannan wani babi ne mai zaman kansa da ta kamata a ba da hankali a kai abdullahi dan abbas in ya sa wani abu a gaba sai ya gabayan shi ina nufin ta fuskar ilimi karatu karatu lokacin da wata matsala ta shige masa duhu kan rabon gado kun san gowa ya je sai je gun sabitu zaidu bin sabit zaidu bin sabit ɗaya daga cikin sahabai ne amma ai ba shi da matsayi na dangantaka irin da abbas ya je zauna a kofan gidansa yana jiran malam ya fito zaidu ya fito sai da abbas yub ya kama akalar ko ka ce linzamin dokinsa ya ce kai dangin manzon allah a gidana sai ce a ai malami ne ce martaba ilimi al'ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi sai dai ka je gare shi suna girmama junansu an gane ko abdullahi dan abbas subhanallah wato ya haddace wani baiti na ibnu abi rabi'a wanda farko haka fa mabkir an gane ko sai ya haddace ta a lokaci guda alhali baiti ne guda tamanin wanda shi ke nuna maka ɗari haɗinsa ƙwarin ƙwaƙwalwar ƙarshen rayuwarsa ya makance ya rasu a inda ake kira ta'if a yanzu kusa da makka an ce yawanci gaban goshinsa ne ya furfura kuma ya rasu bayan manzon Allah bayan manzon Allah sallallahu ya rayu shekara ɗai hamsin da ka gari a taƙaice kun ji jelar raƙuminmu na yau ku kiyaye mu riƙe mu tsare bayi ne masu daraja masu kima masu falala Allah ka haɗa mu da su gidan aljanna za mu tashi ci gaba da tafsirinmu idan ba manta ba uwa a cikin suratu mai A asafati don ba mafi karanto mana Allah ya mana jagoranci da muwafaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إتتي آية تنوى أكني تهم سنيدي الله ينا مغانا ‘yan aljanna ne Allah ka sanya mu cikinsu ya ce idan suka shiga aljanna fa'aƙabala ba'aduhum ya suna cikin ni'ima suna cikin kwanciyar hankali sai sashi ya fuskanci sashi ana tattaunawa tattaunawa kan abubuwa yana daga cikin lazimin hutu domin ka ana magana tattaunawa ana hira ana cikin natsuwa ne ana cikin hali na har-har wake magana tattaunawa na ainihin nishadi to wannan ya nuna maka irin ni'imar da suka samu kansu a ciki aljanna kamar da al'imam ibn ashur ya ishara zuwa ga cikin at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alayhi sauraka suka sashin su ya fuskanci sashi ya ta sa’alun ana discussion ana tattaunawa qala qa'ilun minhum inni kana li qarin qala qa'ilun minhum daya daga cikinsu su susuwa ɗan aljanna sai yake gaya ma yan wasa wallahi in ni kana li qarin ni ko ina da wani aboki fa ma'ana a duniya kaji fa sai malamai suka ce ashe wannan shi ke nuna maka lalle a gidan aljanna yan aljanna za su tuna za mu tuna insha Allah irin abubuwan da suka gabata a duniya ko ah inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna alaina wa qana azab a cikin suratul tur ai kaga istish'ar ko kuma istidkar lima sabaqani abin da ya wuce to dayan su zai ce inni kana li qarin wallahi ina da wani aboki ko a duniya abokin har yana cewa da ni yaqulu a innaka laminal musaddiqin yanzu kai ɗannan ka yadda za a tashi bayan an mutu dan aljannan ne ke gaya ma abokanansa a aljanna inni kana li qarin ina da aboki yana gaya min kai wani yanzu kai da akwai tashin kiyama la ilaha illallah aya ta gaba Allah ta'ala ce me wa مِتْنَا وَكُنَّا na lamadi ka ji kaji abinda abokin nan nashi ke gaya mai yana cewa a idha mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun wake wannan magana dan aljanna ne ke gaya ma abokanansa a aljannar kunji a duniya ina fada aboki kunji abin da yake gaya min yana cewa da ni yanzu kai ka gaskata a innaka laminal musaddiqin kana cikin masu gaskata me shine aya ta gaba a idha mitna anya idan mun mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa saboda bayan mutuwa za a koma ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum yace khuliqtu min at-turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi وعدت إلى التراب فسرت فيه كأني ما خلقت من التراب kenan za a koma ga ƙasa to wannan abokin nawa in ji shi yana cewa yanzu anya idan mun mutu muka zama turbaya muka zama ƙasusuwa shine izaman ko a inna lamadinun ai a inna lamajziyun madinun anya za a tashe mu har a saka mana yanzu ka yarda wannan faɗan aljanna ne ke tuna abokinsa a duniya da ke musun tashin kiyama ya ce kun ji abin da ya gaya min to shi kenan ci gaba ƙala sai ya ce ko za ku zo mu je mu leƙa wa yake wannan magana wa ke maganar? Allah malamai sun ce ko dai shi wannan dan aljannan ne yake ma miƙa goron gayyata ku zo mu je mu leƙa za ku ganshi a wuta wasu suka ce a Allah ne wasu suka ce mala'ika ne amma malamai suka ce awla al-awwal awla magana farko cewa dan aljannan ne bi dalilin siyaq shi wannan magana aula shi fi dacewa ka dauka to in ku har haka ne yaya aka yi ya san cewa wannan abokin nashi a duniya ya san yana wuta sai suka ce ko dai shi wannan abokin nashi da ya ce ku zo mu je mu yana wuta ya riga shi muminin mutuwa a duniya kuma ya san ya mutu ne akan kafirci kuma tabbas in an mutu akan kafirci da shirka ai kaga babu tsira ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha sai suka ce bisa wannan ilimin ne yasa yace ku zo mu je mu duba ko kuma a'a ulqiya fi raw'ihi an kinsa masa ne a zuciyarsa kawai kai wani kafiri ne saboda haka kuma mala'iku za su yi musu jagoranci don ya je ya gani saboda a cikin gidan aljanna suna da duk abin da suke so walakun fiya ma tad'un qala hal antum muttali'un hal ko za ku so mu je mu dan yi tsinkayo mu je mu duba la haula wala quwwata illa billah aya ta gaba فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه fi sawa'il jahim shi wannan dan aljannan sai ya je da ya leka kuwa fara'a hu hu hu sai ya gan shi shi din na waye wannan hakuri a hu wane ne shi wannan abokin nashi da yake cewa a duniya kunji kunji abin da yake cewa ku zo mu je mu duba to me ba a ce fattala'u ba tunda ai yi qala hal antum ko za ku zo mu je da aka je wani ganin sai aka ifradantar da mai aikin don ya ce fattala'a bai ce fattala'u ba fara'ahu bai ce fara'auhu ba raftun ma'ana da ya ce ko za za ku zo mu je tun da shi ne jagoran to sai aka takaita ganin akan shi kawai tun da shi ne jagoran kuma tun da dama shi ya san shi ai ko ba haka ba saboda haka da ya reka a'udhu billah sai ya ga wannan abokin nashi mai ƙaryata ba'af sai gan shi fi sawa'il jahil sawa suka ce wasat gashi a tsakiyar jahannama a tsakiyar jahil Allahumma rahamna ji ko sauraka da ya leƙa sai gashi caɓe-caɓe a cikin tsakiyar wuta aya ta gaba Allah ce mai قالت in kitta كدت ne ƙala sai shi wannan ɗan aljannar da ya ga abokinsa a wuta sai ce kai tallahi na rantse da Allah in kitta la turdin saura kaɗan ka halakar da ni wane ne wannan rantsuwar qala tallahi in kitta la turdin sai shi wannan dan aljanna da ya ga abokinsa a wuta sai ce kai ashe saura kiris ka halakar da ni kamar yaya domin da ya bi ra'ayinsa da shi ma yana ciki yanda yanda me to shi ne ci kai tallahi in kitta turdin ka na rantse da Allah saura kiris wallahi da ka halakar da ni tallahi harafin menene tallahi harafin menene ya jama'a ana kiransa me harful qasam harafin rantsuwa ne al-imam allama abu muhammad al ibn ali alhariri hariri imam hariri ko yana da wani littafi na nahawu dan ƙarami fitacce sunan shi me mulhatul i'rab da yazo babi da yake magana kan harafin rantsuwa ku ji me ce fice thumma tajrul isma ba al-qasami wa wa'uhu wa ta'u aidan fa'alami lakin ta kusata a bismillahi idza ta'ajjabta bi lashtibahi haka yace thumma tajuru lisma ba'ul qasmi sannan ba guje ba ta rantsuwa takan yi masuna kasara zaka ce billahi bi rabbil ka'aba billadhi khalaqani an gane ko billadhi arsala arsala muhammadan Shi ne ma'ana ba takan yi masuna kasara haruffan rantsuwa guda uku ne sai ce wa wa'uhu haka ma wawun ka ce wallahi ka ce wa rabbil ka'aba aidan har yau fa'ala ka san da wannan amma sai ce lakin takhussul ba'a bismillahi sai dai cikin haruffan rantsuwa sunan Allah wato ana keɓe shi da duk cikin sunayen nan ta ita ce kaɗai ake keɓe ta da sunan don ka ce ta rabbil ka'aba hmm. sai dai wa rabbil ka'aba ko bi rabbil ka'aba amma ba baka cewa ta rabbil ka'aba ba ku fa gane ba ko kun ce na'am ma'ana na'am ba gane ba ko na'am an gane an gane ko saboda haka nan kawai saboda ya ce ƙalatallahi in kitta laturdini na rantsi da Allah wayo saura kaɗan da ka halakar da ni to saboda munasabar ta shine alhariri kamar da kuke ke cewa thumma tajuru lisma na'am ba'ul qasami wa wa'uhu wa ta'uhu aidan fa'alami lakin takhuss al-ba'a bismillah amma in dai sunan Allah ne to ta zaka kebe ka ce tallahi baya ga sunan Allah babu wanda ake amfani da ta a matsayin harafin rantsuwa saboda dalilin wannan nassi daga wannan littafi ya ce yace ta ajabta bil ishtibahi tayyib nan sai yace tallahi na rantse da Allah in kitta la turdin saura kirska halakar da ni yana ga yamawa yana ga yamawa yana gaya ma abokin shi abokin shi a ina a wuta abokin shi a duniya dai yanzu ba abokin shi bane kuma ai na san abin da kuke nufi abokin shi a wuta to ya ma zai dai zama abokin shi kuma abokinsa a duniya da yake cewa da shi ya cewa Allah shi kuma Allah ya taimake shi to kaga sakamakonsa shi ne ya ce tallahi in kitta laturdin aya ta gaba Allah ce me rabbi نعمة rabbi لكنت من المحضرين ولولا نعمة muhdarin sai ce ba domin ni'imar ubangiji na ba wayo lakuntu nema da na kasance minal muhdarin daga cikin waɗanda suke cikin wutan nan tsamo-tsamo an halartar da su kalmar laula sun ce harfu tahaqquqi litahaqquq harafin tabbas saboda tabbas saɓanin lau in suka ce lau wannan suna kiransa harfu limtina lilimtina harfun tina iljawab limtina ishar harafin da ke nuna ba ba a samu amsa ba don ba a samu sharɗi amma laula na nufin an sami sharaɗi da haka amsa ta zo don ya ce ba domin ni'imar ubangiji ba ashe ya gamu da ni'imar ubangiji an samu sharaɗi abinda ake jin tsoro bai faru ba fada cikin wuta ko bu gane bane in nace ba domin ka zo daidai lokaci ba da baka tadda ni ba ah kenan ya zo kenan amma nace da ka zo a lokacin da mun tafi da kai kenan bai zo bane so ku gane bambanci tsakanin siyasar lau da kuma laula saboda ka sai ce ba domin ni'imar ubangiji na ba da na kasance cikin halartatu a cikin wuta to kun ga iya bayanin da yake kenan kaga wannan ni'ima ce babba mutum ya gamu da hadari Allah ya cece shi sai ka ce wai ba domin kaza ba Allah ka samu dace aya ta gaba afama nahnu bimayitin afama nahnu bimayitin ashe mu wasu mutuwa bane to sai ya maida lamirin zuwa ga shi da kuma ƴan uwansa aljanna ce yanzu wannan ni'ima da Allah ya mana yanzu ashe ba za mu mutu ba in suka kalli aljanna da ni'imar da ke ciki da alkhairan da ke ciki kuma suka tuna ba mutuwa saboda ita rayuwa yan uwa abu biyu in ka tuna sai ka ji kuma ya rikice maka duk daɗin da kake ciki in ka tuna za tsufa wata ran daɗin za ga ana yi babu kai kana rayuwa ko kuwa sai ka ji tuma menene ne sannan in ka tuna kuma a ƙarshe akwai abin da yake sama da tsufan menene wannan mutuwa ba haka ba ne? za ta zo nawa suka mutu yau ina sarkin musulmi bello ko abdulkarimi musa ko abdulsalami sun wuce wannan mukami ba a san ɗaya wanda zai rage ba umarun dallaji koro ya mace a kuma shi sallo ya mace har ɗansa kwaso ko har inda yake cewa sun wuce sai ambatonsu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba a san jirgi ba aliyu na mangi zariya yana tuna magabata sun tafi sauraka sai suka ce ashe mu ba za mu mutu ba? aya ta gaba illa mautatana lula wa ma nahnu bi mu'azzabin in ban da mutuwar mu ta farko wannan wani irin isa ne mun qati ko muttasil mun qati ka tsatsa ne wato istisna'i ne togaciya ne wanda aka guntule ta aka kebe ta daga abin da ya wuce ai ba za mu mutu ba baya ga mutuwa mu ta farkon nan mutuwa na wace biyu rayuwa fa biyu dalili aya kawo ta قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ودنا آيه قدا بيو نانونا مكة متوى بيوتي rayuwa ما بيوتي آية تفرقو ta farko da وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل سكتي الله كاكشي مسو بيو كارايا مسو بيو كي نمتوا بيوتي رأيوا بيوتي آية بيو كيف تقبل بالله كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يويكم ثم إليه ترجعون da ƙaƙa za ku kafirce da Allah bayan da can ku matattu ne kafin ka zo na zo ki zo su zo duniyan nan matattu muke domin Allah ya san za mu zo sauraka an tsara halittar mu kafin mu zo mutuwa ta farko kenan ita ce wato wani irin yanayin da ta zo kafin ka zo duniyan nan mutuwa ce ai ashe kowannen mu sai da ya mutuwa ta farko ko da dai ba ma din ɗinta wannan sai kuma rayuwa ta farko ita muke ciki sai mutuwa ta biyu ita ke gaban yanzu wasu sun daga sun wuce la ilaha illallah sai daya abinda ta rige musu rayuwa mai zuwa mu biyu ne nan gaba mutuwa da rayuwa an riga an yi ta farko ana rayuwa ta farko sai mutuwa face 2 mai zuwa to daga nan kuma sai rayuwa ta har abada to shi ne nan suke cewa ashe ba za mu mutu ba face mutuwar mu ta farko din nan bayan sun gamsu da cewa Allah ya ma kore musu mutuwa ba su ba mutuwa yan aljanna na biyu wa ma hannu bi mu'azzabin kuma ba za a mana azaba ba a gani matakai ni'ima aya ta gaba إن هذا لهو الفوز العظيم إن هذا لهو الفوز العظيم Allah ce tabbas kaga wannan inna harafin fataha ne ko nasba da kuma karfafawa kamar a ce tabbas dahir ko shakka babu wannan alkhairin wannan ni'imar wannan kyautar da Allah ya musu a aljanna to lahuwal fawzul azim daga lahuwa zuwa alfadul azim sadda masaddal khabar an gane ya zauna a gidan ainihin labari ne bin rafi' lallai wannan abin da ainihin kuka samu shine rabo babba kuma ka duba farko ga inna harafin karfafawa ga kuma lamul kasam suka ce mu'akkidani mutalazimani لحسم تردد المتردد الشاكي wato karikice na ƙarfafa magana guda biyu saboda kawar da tirjiyar mai tirjiya fa'idar abin da a tabbatar maka da gaskiyar magana Allah ce god wannan abin da suka samu ba mutuwa ba azaba shine katafarar rabu Allah ka ba mu ya rabbal alamin aya ta gaba لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون الله يتي تو saboda irin wannan ladan ne saboda irin wannan gida na aljanna da irin wannan alkhairi saboda irin wannan fal ya'mal al'amilun masu aiki aje ai ta yin aiki shikenan ma'ana Allah ya ce to kun ji da alkhairi ga abinda na tanada to saboda irin wannan sakamako mai daɗi duk wanda zai aiki maza maza je aiki Allah dai baya tozar da mai aiki wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna kenan aya ta gaba أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم ta'amu lathim a wata aya Allah ta'ala ya ce a ah, a zalika khair yanzu irin wannan gidan aljanna da 'yan aljannan ke tattaunawa cikin farin ciki irin wannan kubuta daga fadawa cikin jahannama irin wannan tsira daga bala'in da ba shi da iyaka irin wannan babban rabo irin wannan katafaren masauki a zalika khair yanzu wannan shi yafi ga mai hankali ko kuwa shagaratun zakum wata masifaffiyar bishiya wadda take tsowa a cikin jahannama wanda 'yan wuta za a ce su ci Allah ya ce wannan shafi ko wancan ai ba san tambaye ka bai wannan alkhairin shi yafi ko wancan ya rabbana wannan shi yafi amma zaqum Allah ka sa karma mu ganta ba ma maganar cinta ba aya ta gaba إنا جعلناها فتنة للظالمين إنا mun kafa ta ko kace mun sanya ta ita ne? ina zan tambaye ku inna ja'alnaha wannan ha babba da ke cikin ja'alna ha haɗinin lamirin menene ya jama'a lamirin bishiya wace bishiya bishiyar azzaqum dan ambatanta ya zo Allah ce ai mun sanya ta ne a matsayin fitina bala'i tashin hankali amma ga suwa sai ce zalimin ga azzalimai domin kaga shi wancan wanda ke gaya ma dan uwansa yanzu kai zaka yi imani za tashin kiyama ai azzalimi ne ko ba mai zaluncin ya ƙaryata tashin kiyama to mun sanya wannan bishiya fitina ce ga criminals azzalimi masu wuce iyakan ubangiji aya ta gaba إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم dan ka ƙara sanin bayani daki-daki tafasil details na ita wannan bishiyar sai Allah ce innaha shajaratun takhruju fi asl al dan ka santa wata irin bishiya ce sai ce inna harafin ƙarfafawa ne ha lamirinta ne ba haka ba ne الضمير مبني على sadda صد مصد النصف خبر إن كما اسم إن أي إن الشجرة saboda shi lamiri kan zo ya wakilci suna kamar da ibn malik ya faɗi walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin hurufi mudni ka shabahil wad'i wannan ash-shabahul wad'i ne innaha ai inna shajarata shajaratun an gane ita wata irin bishiya ce wadda ta harudu take tsorowa fi asalin jihim a cikin wuta to kaga bishiya ai abinda ke cikin ta ruwa ne ko kuwa bushewa ne amma saboda bala'inta ruwa ce ita bishir amma kuma tana tsirowa a cikin wuta muguwar bishiya ce to shi Allah ke ce a ah, aljanna ce ta fi ko mutum ya shiga wuta ya ci wannan bishiyar a a gara aljanna to bishiyar kaje da take saboda masifarta da bala'inta a tsakiyar jahannama ma take tsirowa aya ta gaba طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين هودرتا تنادى هودا هودر والنبشير دنك سنبلا انت يندك كاون الشيطانوني لكن الشيطاني اي كلن كان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم to wannan muguwar halitta da ake neman tsarin Allah gabarin ta shedano to saboda bala'in bishiyar ita kanta yar uwar shedanci ga shedanci hudatta kulukulu kamar kan shedano sannan kuma tsakiyar wuta kaga bala'i kan bala'i kenan aya ta gaba فإنهم لآكلون منها فمالئون منها فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم سوء متى لا والله آكلون ما سوشيني منها daga gare ta wannan haɗin hakurin ko ha babban lamirin menene ita dai bishiyar ai ta ƙadirin fa innahum la'akiluna min shajar ko min shajaratiz zaqqum to sai ya wadatu da lamiri ba sai ambaci sunan ba fa innahum la'akiluna minha za su ci tukuru ba ci kadai sama sama famali'una min halbutun sai sun cika cikin su tab da bishiya ta wuta kanta kulukulu yanda ka san shedano sai sun cika cikin su Allah ka tsare muka kare ci gaba ثم إن لكم عليها لشوبا من حميم bayan sun ci bayan ci sai sha ko to ba irin ci bane na ni'ima ka sha ruwa mai sanya hankali ka mm thumma inna lahum alaiha lashauban min hamim sannan suna da ainihin kurban ruwa kuka ce kwankwada shauban in sun ci to kuma ruwan jahim za a basu wanda an ce da an kai ruwan fuska sai fuska kawai ta faɗi cikin ruwan saboda bala'in ta twaya fuskar kawai shine ruwansu kuma lailan har ba yankewa to me amfanin a ce wannan shine ƙarshen mutum saboda duniya kawai an bita an ji daɗi ɗan kaɗan an yi zalunci an ƙwari mutane an cuci jama'a an rena iyaye ba a bi Allah ba an rena musulunci an kibin annabi Muhammad sallallahu alaihi ya akhil karim shedan yi wasa Allah ka kiyashe mu Allah ka raba mu da dariyan makiyi shedan ko shine babban makin da zai maka dariya Allah ya kare mu ya tsare mu ya rabbal alamin aya ta gaba ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم fa sai Allah ce سي الله ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم sannan makomarsu su suwa Dan ya ce marji'ahum hum hum hakuri da mi'ara lamirin jama'a ko susuwa susuwa yan wuta bayan duk wannan Allah ya ce kaga ba wai in sun sha za kelis bane mm za su sake komawa zuwa jahim ne ba fita aya ta gaba innahu alfawa ahdallu wannan suna kiranta jumla ta'aliliyah ma'ana abinda yasa suka samu kansu haka tsaya ka ji innahum alfau aba'ahum dallun haka ne innahum alfau aba'ahum dallin innahum alfau aba'ahum dallin dallin mansub ne ba marfu' bane a matsayin hal ma'ana sun tadda iyayensu hala kaunihim ala dalala da haka mansub ne saboda ainihin jam'ul muzakkar ne mai as-salim marfu' bil ya la bil wa Allah ya ce saboda sun tadda iyayensu ne batattu dallin na'am فهم على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون su ƴan wutan sai suka kasance wato ala atharihim suna bibiyan bayan iyayensu batattu suna masu gaggawa abinda iyayensu suka yi na bata sai suka bi su shi yasa a addinin musulunci ba wai za ka bi abin da ka gani a unguwarku ba ne ko garinku ko kabila ko ƙasa mm menene gaskiya kar ka zama cikin inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala atharihim mai muqtadun ko muhtadun mu haka muka tadda iyaye kaka da kakanni haka ake abu ku yan sabon addini ne mm menene daidai mecece gaskiya yanzu ai duk wanda ya san kasar Hausa ai an taso an ga al'adu waɗanda suke ba daidai ba ba an basu ba su ba magana ka ce haka magana yanzu misali da an taso idan aka aurar da mace a ƙauye da me ke faruwa ne sai a sata a turmi kirjinta a fili katti buka-buka suna gwala ido suna kallo misali waya al'ada ne a sa mata goro tana kuka tana fidda yawa wannan ai sharri ne bai dace ba yanzu wake wannan abun a yanzu na misali su ba da ka ce haka muka gani haka in abu mai kyau ne a bi shi in ba shi da kyau ko ba haka ba sai a bar shi sai a bar shi da ayin an yi aure ango sai kusan sati bai sallah ba yana angonci Allah kuwa waya ka san ango ne to wani irin angonci da irin wannan kasantar misali to kuma sai ya ci gaba da bin wannan ba zai yiwu ba in an yi aure a da to angon ma wai sai an raka shi ɗakin amarya fa a raka shi da daddare ya je <laughs> kuma yaje je bakin ɗakin amarya sai ja tunga ina ni wallahi ba zan shiga ba kuma ƙarya ne ƙarya ne ina son shiga ni wallahi ba zan shiga ba ana Allah sai ka ina ire-iren waɗannan abubuwa ina saboda haka ya jama'a Allah ta'ala na cewa sun tadda iyayensu ne akan barna suka bi su suraka kenan ashe ka'idar gane abin da iyaye bin su ya zama daidai sai idan ya dace da abin da Allah ya ce ba haka bane bari mu ku misali akwai wata baiwar Allah a ɗaya daga cikin garuruwanmu sai aka ce malam ga wance wallahi mutum mai kirki ce amma dai ba musulma ba ce amma ana zaman lafiya da ita yadda ba ka tsammani mijinta dai da ya rasu musulmi ne 'ya'yanta musulmai ne amma ta kita musulunta su da Allah malam ko za ka zo ka yi mata magana ta to ai ba ne ke da magana ba yin na Allah ne eh ka dai mutu la'allallah dusu ba da zalika amra muka zauna ana tattaunawa cikin hujjarta gaskiya iyayena sun ce kan ne wani addini in ba addinin kiristanci ba ta kuma za ta ƙi magana iyaye ba ta kaga a wurinta wannan hujja ne amma a duniyar karatu da wayewa ai ba hujja ba ne ba ko ba haka ba na ce to yanzu misali inda iyayenki za su ce ki bauta ma kadangare a yanzu yaya za ki bauta? ce a na ce a ah, to a iyaye ne ba sai ki bi su ba tun da dai madogara ki dai sun ce ne ko kuwa daga nan sai ta fanci ashe akan shirme take in dai dan ta maganar maganar iyaye ne in suka in suka ce ɗauki wuka ki yanka kanki so muke mu ganki kawai ki yanka ki zaki bi su da sauransu ta fahimci nan ba ta da dalili ta kuma innaka la ta hadi mana hababta walakin Allah ya hadi ko ba ka iya shirya da wanda kake so amma in dai wannan ne dalilin ki ga ba dalili ba shi ana bin iyaye ne idan abin da suka ce ayi ya zama daidai wannan zai sa in sake tuna kissar wata yarinya an ɗaura mata aure an caɓa mata ado an yi ado an yi mata dilka an yi wane ne wane an kashe kuɗi to aka ce a yamman da za a kai ta gidan miji to sai ƙawaye suka taru an caɓa mata ado to daidai lokacin da suke biki la'asar ta yi wata kuma tana wurin sai ta ce mama ba mu yi sallar la'asar ba ta ce ke yata sallah ta ce a'a ni zan je in yi sallah uwar ta ce ke wallahi ba za ki nan ba yanzu duk abin da muka yi nan ki je ki yi alaula ki wanke wannan adon ga jama'a ta hadu ana so a ganki ki bari mana daga baki a sallar ka ji fa uwa ce wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yarinya dai Allah ya taimake ta tace a'a za a kai ni gidan miji ai rayuwar a hannun Allah take ni zan je in yi sallah ta je alwala ta je alwala uwar tana kumfa tana tumbatsa tana fishi saboda za je a yi sallah yarinya ta je ta yi sallah ta kafa goshi sai aka zara ranta ilaha illallah kuma Dan Allah ya nuna musu shine Allah buwaye gagara misali tana gawar a sujuda tun tuntsire ta faɗi ba ita uwa tana can tana kumbura bata san yadda ta tafi ba sai kawai suka ce wai ina amarya ne sai wata ce wai ga can tana sallah ayya ai ta tafi Shi fa uwa ta tafi da fishi da kawai ke da Allah sallah bata sai aka ture ta sai aka ganta a hangade wayo Allah wayo Allah mai kuma yanzu misali to kaga yani uwar nan ga falalliya ce barin tambaye ku da uwar da yar da Allah wacce ce ta yi abin kirki abin madalla cikinsu su sojin nan iyo sai kama tambaya ashe kaga ba ta san ma ajali ya zo ba Allah ya taimaki yar ta bi Allah ashe tana gab da shiga raminta ne to kaga wannan zai zama izina da wa'azi ga uwar inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw sama wa huwa shahid fahum ala sun kasance suna bin abin da iyayensu suka koya musu na bacewa yuhra'un suna masu gaggawa haka ne aya ta gaba ولقد ضل قبله أكثر الأولين ولقد ضل ina ayata ke ne qad dalla qablahum aktharu lawalin ko Allah ya ce to ai gabanin su waɗannan kafiran ma ai mafi yawan waɗanda suka zo a baya sun ɓaci. sun bace na'am ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين تبس من أيكا دما سقر قدي أتكنز دومين tsarin ubangiji baya azaba sai ya aiko da masu gargadi dan ce wa na kunna na hatta nab'atha mai rasula ai ba ma azaba sai mun aiko da mai gargadi domin a tabbatar mutum da hujja Shi ne ma'ana walaqad arsalna fihim mundirin sai ce fanzur me fanzur kaifa kana aqibatul munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin kalli arabiya munzirin munzirin me bambanci a harafi ne ko a wasali walaqad arsalna fihim munzirin munzirin fanzur kaifa kana aqibatul munzirin tambaya ta menene bambancin a harufa ne ko a wasali wasalin me to fataha akan me akan me akan me akan harafin zal ko zalun ya ake faɗin zal za ka fidda ainihin harshe tsakanin haƙora za amma karka kumbura amma idan zodi ne zadi za ka fidda harshe tsakanin haƙora ka kumbura ba zadi ba cewa za la baya zaƙi mai zaƙi ita ce zaira za'im amma zal za idan za ka rubuta da bakin boko cikin kowa zai gaya mai ya ake rubuta ainihin zal da bakin boko kaddara in kana son ka rubuta zalika da harufin boko ya za ka rubuta na'am t dha beautiful wani ce t kaga ya zama salika kenan wanda kuskure ne ai ba salika ba ne inda za ka rubuta zalika dha elongated ko kuma capped a a mai hula yi akwai a mai hula a ƙa'idar transliteration yawanci 'yan zama ne ba su sani ba na fata an gane ko sai ka sa dh elongated a zalika saboda yana wakiltar almadu tabi'i ne mai alif da harka biyu zalika idan ka zadi ne fa misali zalim azzalim ne ka rubuta a bakin boko transliteration zalim ba zuwa bane zalim ya ka rubuta bismillah mana lokacin tsayawa yayi kusan tsayawa mu yayi me zaka ce zaka sa zait mai digo a ƙasa amma idan zaira ce the transliteration to haka zaka batta tsurata za'in za araftum saboda haka Allah ta'ala ke cewa azza wajal wato mun aika da mun zirin mun aika cikin su masu gargadi sai ce fanzur kaifa kana aqibatul munzirin duba kaga yanda ƙarshen waɗanda aka gargade su ya kasance kenan almunzar alladhi waqa'a an-nuzur alai amma almunzir alladhi sadara an-nuzur min ism al-fa'il da ism al-maf'ul ne misali yani ka duba kaga ƙarshen waɗanda aka gade su ma'ana waɗanda aka aiko a musu wa'azin nan sun lalace saboda aka sakamakon su bashi da kyau sai aya mu ta ƙarshe a yau insha Allah illa ibadallahi al-mukhlasin shikenan illa ibadallahi al-mukhlasin Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin sai dai bayin Allah zababbu waɗanda Allah ya zabe su bi hadhal qadari kifaya anai kamata mu tsaya subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh شكرا شكرا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم